بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a ci gaba da karatun ilimin usulul fiqh a cikin wannan littafi na alfiyatul usuli wa bina ilfo alaiha wanda Sheikh Abdullahi Dinufoji ya wallafa wanda asalin littafin an tsara littafin miftahul usul ne ila bina furu'i alal usul na sharifu tilmitani wanda ya rasu a shekara ta 771 a cikin wannan jerin darussa wanda shine darasi na ashirin a cikin wannan a littafi kuma shine darasi na ƙarshe da izinin Allah a wannan zango na watan Fabrair ɗaya zuwa wanda ya daidai da ashirin da shida zuwa ashirin da bakwai ga watan jumadar da Ula. Na'am. a darasin da ya gabata mun yi bayani akan al'ibratu bi umumin lazzila bi khususis sabab inda muka ce wannan ka'idar ta ka suka so nawa uku so wane ne zai mana bayani akan kashe-kashen wannan ka'ida ta al'ibratu bi umumin lazzila bi khususis sabab na'am wane ne zai mana bayani akan wannan ƙa'idar ta al'ibratu bi umumin lafzi labi bi khususis sabab wane ne zai mana bayani akan kashe kashen ta guda ukun da aka faɗa wa zai mana bayani na Na kamar na ta yi haɗa ga hannu ko to ga baba can Ni ɗe baba

kaso na uku to akwai wanda zai fi mana bayani akan kashe-kashen al'ibratu bi wani lafzi life of sister Allah ya saka da alheri ba, wane ne zai mana bayani akan al'ibratu bi umumin lafzi life khususi sabab da kashe-kashen ta na'am na'am bayan Allah al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi السبب na wane ne zai mana bayani akan al'ibratu bi umomin lafzi la bi khususi sabab wane ne zai iya mana bayani akan akan wannan ka'idar wane ne zai iya mana bayani akan ta ƙa'idar al'ibratu bi umumin lafzi la khususi sabab misali akan wannan ƙa'idar waye zai iya mana ɗauke ga wani ban Allah ta na aska shi na gwada za kai? ka yi bayanin kamar ruwanka da bayanin baba kowa kabarin shi daban na'am you then try ah. <laughs> mun faro magana akan al-mutlaq wal muqayyad ko inda muka ce ana yin hamlul mutlaq alal muqayyad haka ne to mun ce hamlul mutlaq alal muqayyad ya kasu kaso hudu waye zai iya gaya mana guda biyu daga ciki hamlul mutlaq alal muqayyad ya kasu kaso hudu wa zai iya gaya mana guda biyu daga ciki na guda biyun da muka yi saboda mu dora na hamlul mutlaq alal muqayyad ya halatta ko akwai guraren da ya halatta akwai gurin da bai halatta ba ala kulli hal dai mun yi guda biyu zai gaya mana biyun da muka yi saboda mu ji dadin dorawa banda kai to ga wani can malami malam tunda kana da kokari ka daga gaba mana masu kokari ba sa zama a baya ɗan kuma tsamai da Allah a layi na ukun nan ta sunan ɗan buɗa mai malam ya wuce a ya dai dawo ɗin ai ba masu ƙoƙari ba ta zama a baya sauri ka dawo malam zauna kusa da mai samar zauna a nan to in yana jin kunya ya zauna a nan ba mu eh, to zauna a nan can ɗin hmm. so bismillah hmm. ijtihadu sabab wal hukum kamar me misalin ka to ikhtilaful hukum was sabab din fa to waye zai taimaka mai da misalan na ijtihadul hukum was sabab da ikhtilaful hukum was sabab wa zai taimaka masa da misalan Hmm? Waje zai taimaka mai a waye daga hannu a nan waje na wani ne ɗabto bismillah Mm. na'am hmm. saboda Eh, me hukunci a nan me hukunci me sabab kai eh, a nan suratul ma'ida me hukuncin hmm. hmm. a a suratul ma'ida ana ga ayoyin su ko ba ma'ida suke ba yawwa sai ka ce mana ana alwala kaza ne eh. yawwa me sabab kuma wannan hukum ɗin kenan ne sabab ɗin kuma eh, sabab ɗin shi ne sata nan kuma sabab ɗin shi ne alwala to wannan ikilafin hukum wa sabab ne to me misalin ittihadin hukum wa sabab to an ya fi sauƙi kuma me misalin ittihadin hukumar kawo ga wani can mana wasful adala da ya a wani hadisin wani kuma hadisin bai kawo wasful adala ba ga shahidai waɗannan su ne guda biyu sai ce wa in yakun وإن يكن حكم فقد قد اتحد فالحمل عندنا بجامع ورد فشك رقبة الظهار عندنا لقيدها بقاتل بقاتل أن تؤمنا والحنفي التفصيلات في سبب رد ظهارنا لقتل ما وجب قلنا على المتك صدقة فلا يدنى فلا قلنا على المؤتد فرقة فلا يجزئ دفعها لكافر فلا بعكسه الخلف فسيما من بعكسه الخلق ففي لو ما تطعمون حتم وففي في الوسطي في بعكسه الخلق ففي لو ما تطعمون حتم رعي الوسطي وسطي باب وانا الف دلام رأي الوسطي ولا في عرسه الخلف ففي من وسقي ما تتقمون حتم رعي الوسط في كسوة حملا على الطعام ورد بالخلاف في الأحكام نعم اسمي أكو تغجسين أقسام حمل المطلق على المقيد شيني أن يتحد الحكم ويختلف السبب ya zama hukuncin iri ɗaya ne amma kuma sababin ya bambanta misalin wannan shine kafaratul ziyar da kafaratul qatl kaga dukkansu akwai itqura ba a ciki saboda kaga hukuncin iri ɗaya ne duka itqura ba ne wallazina yuzahiruna min fata fatahriru raqaba wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kaga dukkan su raqabani shine ma'ana ittihadul hukum anan saboda haka idan aka samu ittihad hukum a wajen malaman malikiya ko da sababin ya bambanta kamar nan tunda nan kafaratul qatl ne can kuma kafaratu zihar ne to a wajen malaman malikiya da kuma wasu ana yin hamlul mutlaq alal muqayyad ana yin hamlul mutlaq alal muqayyad ana hamlul mutlaq alal muqayyad saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske da ya kamata mu gane don haka a wajen malaman malikiya a nan gurin ana hamlul mutlaq alal muqayyad amma a wajen hanafiya ba a hamlul mutlaq alal muqayyad me dalilin malikiya suka ce saboda lokacin da ka yanta bawa sadaka ka bashi don haka sadaka kuma ai ba a bawa kafiri wannan shine dalilin mu da yasa ba a yanta bawa wanda yake kafiri a wajen kuma malaman hanafiya suka ce ayar zihari su. haka ma zahiriya saboda haka tunda ta zama mutulaka to dole a batta a haka ina fatan mun gane shine yake cewa fasar rabbatu zihari inda indana liqaidiha hafi qatilin an tu'mina da an ƙayyade ta a wajen mai kisan kuskure to a nan ma wajen kafaratu zihar shi ne ke imani Ya ce wal hanafiyyu lihtilafin fi sabab raddu zihari na qatlin ma wajen. shi ba ya ce ba dole ba ne, sai an ɗauki kafarar zihari an haɗa ta da tabbatil a yi hamlin ala al muƙayyar sai ce alal ala isa da ɓatun fala udaf ko hali katirin fala Ya ce sai mun kuma muka ba da amsa maka ce ai asalin yan tabawa sadaka ne kamai shi yasa yan tabawa ta yadda za ka gane sadaka ne akwai lada mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya 'yan tabawa. to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai yanta kowace gaba daga jikinsa hatta farjahu bi farjihi haka annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa yan tabawa sadaka ne tunda sadaka ne ne dalilin da zai sa ya zamanto cewa a ba da ita ga kafiri shine malam yace fi afsihil khulf a akasin wannan kuma akwai saɓani wanda ya fi wancan can ma ba hanabe ya saba musu amma a nan ma akwai saɓanin da ya fi wancan menene saɓanin ne in aka samu ittihadu sabab amma kuma ikhtilaful hukum sababin ɗaya ne amma kuma hukum ɗin ya bambanta a fara rantsuwa Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yu'akhizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما أفقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة كاغا يا شرطا توسطية كو أوجن مي أوجن الإطعام الإطعام دي أوجن الإطعام أما kiswa bai sharɗanta ba saboda aka ga kuma sababin su ɗaya ne dukkansu su kafara ne na rantsuwa saboda haka za a yi hamlul mutlaq alal muƙayyar, ta yadda kiswa ita ma ba za ka je ka so ji ɗan china ka kawo ka raba ba dole za ka samu tsaka tsaki ne shadda wacce take lawa kasa wala shaɗaɗa idan za ka yi wa miskinai sutura guda goma a matsayin kafarar rantsuwa ita ya kamata ka siya ka ba su ina fatan mun gane shine abin da yake nufi yace fi aksi al-khulqu fa fi awsaqi ma tu'imuna hatmun ra'ayi al-wasati fi wajen hamlan ala ta'ami wa rudda bil khilaf fil hakani amma wasu malaman ba su yadda ba saboda ne saboda akwai bambanci a hukuncin mana wannan kisuwa ce wannan kuma al ne dan haka ba za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad ba shine da. malam yake so ya faɗa ana ina fatan mun gane ina fatan mun fahimta ɗayin akwai wani misalin ma na daban wallazina na min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu ko fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa sai ce me zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir wa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa wa man lam yastati ya eh, kai ba ku faɗi min qabli an yatamassa ba ba ha. to kaga a bangaren Idan babu min qabli an yatamassa shi idam a kafaratu jihar mutlaq ne amma tahriru raqaba muqayyad ne shi ma a siyamu sharar mutatabi'an muqayyad ne da min qabli an yatamassa a anan gurin wanda yake kaffaratu wal it'am shin za mu ce shi ma min qabli an yatamassa hamlan hamlan lil mutlaq ala al muqayyad ko kuma duk wanda ba zai iya yanta kuyanga ba ba zai iya yin azumi sittin ba kafarar da za ta zama a nisa ne shi za mu ce shi ma sai ya za mu ce shi ma eh, dole ya imin kabla ya ta mata duk yana cikin wannan simfin na hudu shi ma nafsin khilaf tunda hada sababa khilaf al suna ganin layu kuma da mutlaq al mukayyar haka ibn hazm ya fara cika. إن جاء حكمان على سببين عن حكم مطلق لأحد دين فبعثنا بغيره قيدا إن تاب مرتده أن جددا لنفس ما يكتب لنفس من يكفر إلى فقد حبط وبعضنا بالسببين يرتبط لنفس من يرتد منكم فيمت يليه خالدون بعد حبقت للأولين رتب الحكمين الحق والخلد على وصفين ردته وموته في الكفر لكل وصف حكمه في الشر نعم ياي na'am wannan wata matsala ce ita ma wacce take tana zaman kanta shine an yari da mutlaqun fi hukmun wahidun ala sababin wahidin thumma yaridu hukumani murattabani ala sababain الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد sababai. hukunci ne mutlaq ya zo amma kuma sai aka ƙayyade shi da sababi ɗaya sababi ne ya zo ina fatan kun gane hukunci ne guda ɗaya ya zo sai aka ƙayyade shi da sababi ɗaya a wani gurin kuma sai aka samu sabubba guda biyu sai aka ƙayyade su da abubuwa guda biyu sai aka samu hukunce hukunce hukunce guda biyu sai aka ƙayyade su da sabubba guda biyu kuma sababi ɗaya daga ciki da kuma hukunci ɗaya daga ciki ɗaya ne da ɗaya ne daga cikin wannan na farkon <laughs> ku kargada kunnuwanku kowa ya gyara zaman shi sosai wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin a suratul maida aya ta biyar kaga anan gurin Allah subhanahu wata'ala ya rattaba cewa duk mutumin da ya zamanto cewa ya yi da aikinsa ya ɓaci ya kuma asara tsara lahiya ya ga malikiya suka ce duk mutumin da ya yi radda ko bayan minti ɗaya da alwalar shi ta karye ya yi alwala sai ya radda bayan minti ɗaya sai maza maza ya kalmar shahada ya gyara musuluncinsa to alwalarsa ta karye saboda hukum ne kuma aka rattaba sabab ne kuma aka rattaba masa hukunci tayyib a suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat kaga anan gurin kuma sai ya kawo abubuwa biyu kuma ya rattaba sabubba guda biyu ina fatan kun gane shine kaga shine malam yake cewa in jaho kuma ni ala sababaini an hukumin mutlaɗin li'adi zaini fa babuna bi ghairihi ma qayyada saboda haka a nan gurin kaga a can wa manyan yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kaga a can ya faɗa abubuwa guda biyu sai kuma ya kawo hukunce hukunce guda biyu shine na farko duk mutumin da ya yarda ya mutu me hukuncinsa sa shine hukuncin guda biyu habitat a'maluhum sai kuma wafin nari hum khalidun zai dawoma a wuta sannan kuma aikin sa ya lallace ina ganin kun fahimta tayyib shin shi ma wannan na suratul ma'ida wa man yakfur bil iman za mu sharɗanta masa cewa sai ya mutu ne sannan aikinsa zai lallace ko kuma za mu ce a'a shi ma a can gurin za mu ce sai ya mutu ne aikinsa zai lallace kuma shiga wuta ko kuma za mu ce wannan mu bashi da sababinsa ko kuma shi ma wannan mararraba sabubban da hukuncin dan mu ga sun yi daidai sai ya zama kamar yadda malam yake cewa lil na na hukumai, hukmayn al-haqq wal khuld ka gane ko shi lallacewar aiki yana da alaƙa ne da ridda shi kuma da woma a wuta yana da alaka da mutuwa kan kafirci saboda haka ba za mu ce wa man yartadid kuma an ni fa mutu, wa huwa kafirun baya nuna cewa aikin mutum ya lallace sai ya mutu ba ba za mu faɗi haka ba za mu ce yadda suratul ma'ida aya ta biyar ta yi bayani cewa duk wanda ya yarda aikinsa ya lallace to ita ma wannan ta suratul baqara din bata saba da haka ba amma ita ta zo da abubuwa guda biyu ne abin da za mu fahimta a ta suratul baƙara shine ita ma duka biyun ta kawo su ne amma in mun haɗa kowane hukunci da sababi ba za mu samu matsala ba sai ya zama wa manyar tadilmin hukum an dini fayamu sababba ne kawai biyu a hakan ɗin shi ne fa'ula'ika haɗu da ƙa'amaluhun wafin narihun khalidun khalidun sai ka ɗauko a a'amaluhum sai ka haɗa shi da wa man yartadi wa bin narihum khalidun shi kuma ka ɗauko shi sai ka haɗa shi da fayamun saboda haka ba za ka ce waɗancan hukuman ɗin da suka zo a ƙarshen ayar za ka ɗebo su karasta ba su a na suratul ma'ida ba don haka wanda ya radda sai mu ce in dai bai mutu ba da wuri to alwalar shi tana na alwalar shi ta kare tunda an ce faƙada haɗu ga amalu to kuma alwala aiki ne ina fatan kun gane saboda haka ba za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad ba anan saboda ita waccan muqayyada ce sai ya zama waccan ta suratul baqara din kawai tarkidi ne ina fatan kun gane yawa wal ihtimalu yatimmatun li muawwal عقدها الناظم رحمه الله تعالى لبيان أن تأويل الظاهر يفتقر إلى ثلاثة أمور أشار إليها بقوله والاحتمال الشرط في التأويل وقصده براجح الدليل على دليل الظاهر الأصيل إن لم تزل أفصل بالتأويل وتو يضعف بالتأويل إن لم ينل راج هذا الدليل تكرار باطل وتأكيد بما يضعف تخصيص عموم أي عموم أيما نعم أنا أقول ما لن يعرف باب التأويل da bayani akan a sharuɗan ta'awili inda yake bayani a kan cewa ta'awili kafin a yi dole sai an samu sharuɗa guda uku sharaɗin farko shi ne kaunin lafzi muhtamilan lil ma'ana allazi yusrafu lafzi ilai ya zama lafazin yana ɗaukar wannan ma'ana ya zama lafazin yana ɗaukar wannan ma'anar ina fatan mun gane ya zama lafazin yana ɗaukar wannan ma'anar in ya zama lafazin baya ɗauka wannan ma'anar ya zama ta'awilul ba'id ko ta'awilul fasid ko ta'awilul batil duka sunaye ne kamar yadda na kawo muku misali a shi'a da suke cewa inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara suka ce ma'anar sana na Aisha ko kuma misali a ce maka hajji a mazhabin batiniya a ce maka yana nufin wani abu daban maimakon hajjin ɗakin Allah subhanahu wa kaga duk wannan sunansa at-ta'wilu al-batil ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai ka aya maulid to wa ina sababin nuzul sannan kuma abin da bai zo ba sai bayan shekara 400 da wani abu ta yaya za a fassara shi da ayar da ta zo tintini sannan kuma ba a samu wani magabaci ya fahimci haka ba kaga wannan shi ma ta'awilu al-batil sunan sa kenan na biyu shine ya zamanto cewa a kaunu zalikal ma'ana maqsudan bid dalil ya zama shari'a za ta iya nufin wannan ma'anar sannan na uku ya zama kana da dalilin da zai iya sarrafa ta daga wannan ma'anar zuwa ma'anar da kake so ina fatan mun gane kamar yanzu misalin da na kawo muku jiya lokacin da aka yi tattaunawa tsakanin imamu shafi'i da kuma imamu ahmad akan shin ya halatta idan mutum ya yi sauta ya ce ya fasa ko bai halatta ba imamu shafi'i ya ce ya halatta ya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'a'idu fi hibatihi kalkalbi ya fi'u sun ma ya'udu shi wanda yake komawa ga kyautarsa to kamar kare ne da ya amai ya lashe amai shi ita da haka tun da kare idan ya amai ya lashe ba aiki ba ne a wajen shi to shi ma mutumin da ya kyauta ya fasa bai yi laifi ba saboda yana daga cikin ƙawa'id shar'iyya shine kawa'id al-lughawiyya shine al-mushabbahu bihi aqwa min al mushabba saboda haka tun da haka ne sai ya zamanto cewa bai yi laifi ba sai imamu ahmad ya ce cewa kuma a farkon hadisin annabi ya ce laisa lana matsalus sau ba mu da misali mummuna kamar wannan sai imamu ahmad ya ce sai imamu shafi ya ce kaga wannan dalili ne da kuma karina ce haka kuma a misalin da muka kawo muku da yawa za ku ga karina ce kamar yanzu misali malikiya da suka ce wajibi ne ya zamanto cewa a an yi shafa kai duka kaga daga cikin dalilan suka ce ba'un din littauki ce ko ake suka ce saboda mun yi tifaki da kowa da kowa cewa ba'un din da ta zo a temama ake ce to kaga wannan shine tawili ingantacce shi ake kira a tawilu sahih tawilin da idan mutum yayi zai zamanto yana da hujja wasu ta tabbatar da tawilin wannan shine abin malam yake cewa nan والاحتمال الشرط في wili. ya zama lafazi yana ɗaukar dalilin da yana ɗaukar fassarar da kake bukata sharai ne a tawili wa qasduhu bi rajihi dalil sannan ya zama to shari'a ta yi nufin haka ala dalilin zahirin asili in lam tabin ubtila bi ta'wili in ba a samu haka ba to tawilin ya zama batil quwwatuhu yuqifu bi ta'wili in lam yanar rajihu dalil idan zahir nafsi zahir ya zama mai ƙarfi to tawili ba zai mai amfani ba shine yace tikraru batilin wata akidun bima yuqifu takhsisa umuma ayyima annab sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi da yake ayyuma imra'atin an ka izini bi izni waliha ha batilun fani kawo ha batilun fani kawo ha batil duk matar da ke aure ba tare da izinin waliyanta ba auren tabatacce ne auren tabatacce ne auren tabatacce ne Idan yadda annabi sallallahu alaihi ya maimaita su uku to yana nuna ba yadda za a ka iya yi wa wannan nassin tawili sannan kuma ya kuma yi amfani da ayyuma wanda ayyumin alfazil umum wannan yana yi wa hanafiya raddi ne da suka ce abin da ake nufi da ayyuma imra'atin a nan gurin ana nufin ama ana nufin baiwa saboda haka shine yace annabi yadda ya maimaita batsir su uku yi amfani da kalmar ayyu ita ma wacce lafazi ne min alfazihum yana nuna ba zai yi ba zai yi ya ɗauki ma'anar abin nan wata ma'ana ta majaziyantaka ba to alhamdulillahi rabbil alami wannan shine karshen a waɗannan baituka guda ɗari da tara waɗanda aka ƙaddara cewa za a karanta a wannan daura wacce muka yi tsawon awanni goma a cikin kwana biyu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka ya kuma ba mu dacewa zan ba da dama a yi tambaya sai in yi nasiha ta ta ƙarshe sai in ba wa waɗannan jagorori dama su yi bayanansu na ƙarshe na mutum ne aka ba shi mata na ka ne baiko da mutum mm. sai suka sadu da matar ba tare da an tsawar aure ba ne ne matsayin yaron da suka samu shi ko zai gare shi sake maimaitawa mutum ne ya sadu da wanda aka yi mai garko da ita mm. ba tare da ɗaura aure ba kuma sai aka samu yaro wannan yaron zai gare shi Allahu alam. Matsalar ba ta yadda ake bai ko a sakwata ba. Saboda al'adatu muhakkama su wannan tambaya tambayi mutanen sokoto mu je wanda yake cewa alamara yana so a maimaita ne ƙa'idar da aka faɗa lokacin da aka taɓa tambayar sanya zagayar tufafi da kuma tura na'am waye zai iya tuna ƙa'idar da aka faɗa akan hadisin naha anil mu'asfar min asiyam wa zai tuna ka'idar da muka faɗa ba wanda zai tuna ƙa'idar ita ce annahu fi babil adab yuhmalu alal karaha Na bari mu ji inda masu tambaya ko guda biyu ko uku Na illa kan a ta'akid yana nufin idan kai maganganu guda biyu to ya zamanto a ɗauki kowace magana tana nuna fa'ida ta musamman shi ne ya fi fiye da a ɗauki maganganun a matsayin cikari ina fatan mun gane na ba ka dubu ɗari na ba ka dubu ɗari a ɗauki cewa dubu ɗari biyu na baka ya fi a ɗauki cewa dubu ɗari ta biyu ta'kid ce wannan shi yake kira at-ta'kisu aula min at-ta'kid na'am Sake maimaita

na ba wani mai tambaya ko su kai ne na ƙarshe eh abin da ya kamata ya ɗauka shi ne shi ya yi ƙoƙari ya ba da amsa ta hanyar ilimi mana ya ba da amsa bisa dalili wanda ya zamanto cewa yana da shi in a ganinsa hadisin da yake da shi ya fi ƙarfi to sai ya amfani da shi amma in bai san ya saba waɗancan sun saɓa wa nafi ƙarara ba to bai kamata ya ɗau wancan ɗin ba wata da ta zo wajen wani masu kaushi ta ce mai ina neman fatawa sai ce miki fatawa da maza ba imamu malik ko miki fatawa da Abisi? sai da ce kamun fatawa da maza ba imamu malik sai ce kai wannan mace wace irin mace ce yanzu da hadisi da imamu ma da mazaba imam malik kin zaɓi mazaba imam malik sai ta ce eh ai shi ma imam malik akwai hadisin da ya dogara da shi dan haka da kamun fatawa da fahimtar ka gara kamun fatawa da fahimtar imam malik yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi gaskiya a lokuta da yawa sai ɗauka malaman fikihun ba su da wata hujja da suka dogara da ita ala kulli halin a ƙarshen wannan karatu mai albarka ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zamanto cewa ya yassara mana yin wannan nan zaman maki har guda goma da taimakonsa da taufikinsa wanda kamar yadda ɗazu nake faɗa ‘yan na da'awa in dai ban da sauwaƙewar Allah to waɗannan zaman makin ba za su yi ba Haƙiƙa da ni da ku duka ya waje ba mu gode wa Allah saboda ba kowanne mutum ba ne zai iya zaman awa goma cir ya yi karatu akwai masu cutar basir wanda ko awa uku ba za su iya ba akwai wani da na zauna da shi ɗaki ɗaya a saudiya in dai karatun awa ɗaya to dole sai ya ɗan tafi shawagi ya dawo amma ba zai iya karatun awa biyu ba a jini saboda haka wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya mana mu duka da har muka iya zaman waɗannan awoyin muna karatu sannan kuma darasi ne kuma da ya kamata mu ɗauka a rayuwarmu cewa muna asarar lokutanmu da yawa yanzu na tabbatar kafin a fara waɗannan daurorin wani idan aka ce mai za a zauna a rana a yi karatun awa shida zai ce gaskiya ba zai iya ba zai gaji ko ya gyangyaɗi amma ina ga in ban da wannan zuwan da muka yi guda biyu duk zuwan da muke sabbata muna yin karatun awa goma sha biyu ne a kwana biyu haka ne ko awa shida shida muke kawai wannan zuwan ne da kuma wanda ya gabata amma sannan muka yi daurar usul da sannan muka yi daurar ƙawa'idun fiqhiyya da kuma karatun mata tsari da awa shida shida muka yi so kaga wannan yake nuna cewa akwai tabzir na uwa da yawa da muke mana yanzu wannan abin da muke inda mutum zai sa wa kanshi ya zama duk wata zai ware awa shida shida so biyu ya ware ranaku biyu ya yi awa shida shida yana karatu to ba a samu babban malami ina fatan mun gane saboda haka ina so wannan ya zama muku darasi a rayuwa ya zama to yadda kuka jaraba yin waɗannan awoyi to ya zama to kai ya tsaya a iya waɗannan daurorin a gida ma kai akwai wani malamin mu Allah ya masa rahama Sheikh Udul Jarbo ya rasu ba daɗewa na san mala ya san shi ko shaf udul jarbo malaminmu ne ya koyar da mu ilimin hadisi yana daga cikin waɗanda kusan a waɗanda suka koyar da mu hadisi ban ga wanda ya kai shahadda ba ya ce mana ya taɓa karanta sahihu muslim a rana ɗaya haka ya ce mana ya karanta sahihu muslim amma iya hadisan ban da sanadin a sahihu muslim wanda yake mujarrad iya hadisai ne ban da sanadin ya ce mana ya karanta shi a rana ɗaya kuma ni na yadda saboda ina tuna duk shekara idan aka yi hutu muna zuwa riyar karatu wallahi akwai wani malami dattijo ne dan shekara saba'in da bakwai a 2003 kullum littattafai takwas yake mana wallahi kuma shi kaɗai yake mana littattafai takwas ɗin saboda haka idan muka yi sallar asuba zai koyar da mu al zai koyar da mu zadil mustaqni sannan kuma bayan sallar la'asar zami a tashhir bayan sallar magarba zami at-safariniya zami kitabu tauhid bayan sallar isha zami alburhaniya ta fi ilm al-fara'id zami mulhat al-i'rab akwai zamu kuma kan yi tirmizi kuma akwai littafi ɗayan na takwas na manta shi kullum sannan kuma ragowar lokacin da ba ma karatu zama yake a waya yana amsa fatawa kuma shekarar saba'in da bakwai ya rasu a shekara ta 2007 wanda suke karanta fatawoyi na malaman saudiya za su iya san shi abdallah bin jibrin so kaga a lokuta da yawa idaru tsatsa ake akwai daura da muke zuwa ta shekul islam ibn taymiya karfe sha ɗaya saura muke tashi daga karatun dare saboda kafin mu dawo gida mu ci abinci ma wajen ƙarfe sha biyu to kuma ƙarfe uku da rabi ake kiran asuba kuma akwai karatuttukan asuba saboda haka ƙarfe uku suke tashin mu saboda ni alwala mu tafi masallacin mi asuba a can layi malam da yake su suke ba da abinci saboda haka abin da suka ga dama suke yi wata ƙararrawa ce mai ƙara da ta shiga duk ɗakunan baccin saboda haka za a karkaɗa ta don haka ba duk tsananin baccin ka sai ka tashi sannan kuma akwai bangalai 'yan dashi waɗanda za su biyo ɗakunan su ga duk wanda bai tashi ba su tashe shi da hannu ala kulli hal wannan yana ba ku labari ne saboda ku san cewa da yawa mutane suna idarar saka saboda haka ina godiya sosai da haɗin kan da kuka bamu kuma sannan ina fatan Allah subhanahu ta'ala) ya saka wa Lajinati da'awa bisa wannan kokari da suke na shirya waɗannan dauroron? kuma ina roƙon Allah subhanahu ta'ala) ya ba mu ikon kammala wannan littafin yanzu dai kun ga mun fara cin karfin littafin tun da mun doshi rabi a cikin baiti dubu ɗaya da tasa'in da ɗaya mun karantar da baitika ɗari hudu da saba'in da takwas saboda haka yanzu abin da ya rage mana shine baiti ɗari shida da baiti goma sha uku insha Allah ta'ala muna sa ran ba za su wuce zuwa uku zuwa zuwa uku zuwa hudu ba mun kammala su gaba ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara muku jajircewa akan wannan aiki mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kudan tsaya akwai jawabai Allah wanda cikin ni'imar sa da amincewarsa ya nuna muna ƙarshen wannan zama na biyu a wannan daura da ake gabatarwa a kan wannan lissahi mai girma na usul kuma muna godiya kwarai da gaske da shi malan domin jajircewa tashi ce idan ba da shi ba ba za mu yi wannan jajircewa ba muna godiya gare shi kuma muna masa addu'a Allah wani ya saka masa alheri Allah ya mai da shi gida lafiya tasowa tun daga Kano har zuwa wannan gari domin kawai karantar da wannan ba karamin karamci ne gare mu ba don haka a madadin dukkanin mu da na da'awa da sauran dukkanin ɗalibai muna godiya ga malam tare da kuma yi masa addu'a mai yawa akan wannan alheri da yake yi Allah gwada muna ya ci gaba da dawowa a kare wannan littafi kuma a sa wani littafi daban mu ƙara fa'idantuwa da sa muna ba da haƙuri cewa wannan daura ta wannan karo ta ɗan mu da wasu shadus wanda ba mu san da su ba musamman kusan muna da mutum ɗari ɗaya da hamsin da suka yi rijista amma saboda ya faɗo lokacin train ɗin aini wanda yawanci ɗalibai ne suna zuwa wurin train ɗin aini an yi a ɗage daura amma babu zafi sun da mala ya riga maka kama hanya to haka muka ba da haƙuri to haka sai su saurare a rekodis ɗin da aka yi muna ba da haƙuri insha Allah wani lokaci za mu ribo inda national service sun da national service yawanci sa su ake yi an san da su idan ta kwaɓa irin wannan lokaci insha Allah za mu ɗage idan malam bai riga ya ƙara su ba amma in mun riga magana da malam domin kafin malam ya zo sai da kashe wasu abubuwa da yawa akwai gayyata ta katsina wadda na san an taka malam wuta a kanta amma ya kokari ce ya yi son da zo so kuka da je katsina wannan karamci ne daga ah, daga malam muna godiya sama ga cewa yan training mu yakuri wa'anda annan mu isa da su su kuma saura su isan ma wa'anda ba su nan ba haka Allah ya hakuri insha Allah wani lokaci za mu yi kokari mu tsara yadda kowa zai samu wannan fa'ida muna fatan Allah ya saka alheri daga cikin wani muka halatta suka halarci wannan taro akwai ɗaya daga cikin mayan malamanmu dr tukur bodinga wanda ɗalibi ne da ya karatu a can madina shi ma malami da ya karatu kuma a sudan ya je masa sai phd na zuga shi a sokoto yana fa'idantar da mu ya kamata ba shi koda minti biyar domin ya ɗan ce mana wasu kalmomi masu albarka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mai gabatarwa ya ce ya jamil rewa ya riga ya faɗa kuma ni da na zo ne domin in sha karatu ya amfana musamman wannan ilmi din wanda yake yana da tsada ko a cikin tsullabar ilmi kaɗan ne yake da irin wannan ilmi bi ma'ana ilmi ne mai zurfin gaske don haka don shi ne dama na so a ce na halarta tun daga lokacin da aka fara dokta ya kira da kuma dab da zo amma kuma saboda wasu zurubu na sa sai a wannan muhadar ta ƙarshe ko darussan na ƙarshe ne ya samu halarta amma irin wannan karatun karatu ne wanda ya zama na cewa a yi shi da kai tun daga farko ya zuwa ƙarshe don haka sil haƙiƙa yan uwana musulmi yan uwana ɗaliban ilmi wannan ba ƙaramar garaba ce kuka samu ba mashhurin malami irin wannan ya taso takanas ta kano amma yanzu takanas ta sakwati ba don komai ba sai don ya karanta da mu wannan tsadadden ilimi kufin hakika ba ƙaramin ni'ima ba shi don haka kada mu yi wasa da wannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu karatun nan da ya yi a shi a dinga maimaita shi a kuma abokin karatu na mara ibrahim wanda a waccan wancan da aka yi na watanni kamar ko wata biyu ne abokin karatu na ne na zaune mun karatu sosai da shi na zaune abinda ya shahi hudun juma'an alfiyatun numani irin su a hisnin rasin da irin ita wannan alfiyatul wasu. a lokacin sai mazan baiti uku uku ne muke ɗauka malam sai ce maka baka da damar ka wuce haka domin ne domin ka kiyaye ka harbaci ku gaya an taso daga babban birni an zo nan domin a karantar da mu wannan ilimi musamman kuma wanda yake ta hasusinsa ne kuma a jami'a wadda yake mai matsayi a duniya ta musulunci ba ƙaramin alhairi na ba mu tsaya mu amfani da wannan wannan littafin na alfiyatul usul na shehu abdullahi littafi ne wanda ya tattara ilmomi daban-daban na abin da ya shafi wannan ilmi na usulun wanda ya kamata mu kiyaye shi mu yi la'akari da shi shehu abdullahi gwanzu malami ne wanda yake naziri a wannan ɓangare bal ma a ce malami ne wanda yake duniyar musulmi ya kamata a ce ta san shi fiye da yadda yake a halin yanzu saboda yana da wuya ka samu fannin da ba ya yi rubutu a kai ba baka san ka profesoshin da aka samu ba ƙarƙashin littafansa ba ka san iyakar doktocin da aka samu ba a ƙarƙashin littafin shehu abdullahi yusuf don haka ba abin da ya kamata gare mu face ya zama na muhimmantu da irin waɗannan fannasa kuma nake yin amfani da wannan damar na ce a wa'in kana yayanmu dr mansur ibrahim yana iyakacin ƙoƙarinsa game da ganin cewa da takafan na shehu abdullahi da kode da shehu usman da dai sauransu sun wasu wanda akwai malamin mu yi albanin zaria ya yi ƙoƙari ban sani ba ko an kammala wannan aikin na ganin cewa da takafan sun shiga a cikin online wanda wannan abu yana da muhimmancin ga mu musulmi za a ce maka idan ka ɗauki ka yi kwamfiya ga abin da ya shafi ɓangare na nahau shehu abdullahi masudi ya rubuta littafi al-baharul wanda shi wannan littafin ya yi shi ne a kan waƙa kan al'ada ta malamai su rubuta littafi a waƙe domin mai saurin shiga a cikin ƙwaƙwalwa mai baiki wajen kusan dubu hudu da kusan baiki goma sha bakwai malami a nan yan rayu a cikin wannan yankin na baiti dubu hudu da baiti kusan goma sha bakwai idan ka ɗauki ibnul rafi wani profesa a nan ƙasar ko kuma a nan ƙarfo biyu ko kuma ko wani orientalist ne wanda yake shi wannan ya ce ma hisnul rafi ma idan ana karanta shi sai kaga kamar ko ana yin wani abu kamar ma ba larabci ba saboda yadda ya kokarin tarkibin da ya haɗa a cikin baitocin wannan littafi to haka ga ita alfiyatul usul don haka al'ummar musulmi ya kamata mu ƙara himmantuwa mu ba wannan malami namu goyon baya a game da zuwan da yake yi da kuma kiyaye abubuwan da yake karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka domin wata rana ɗaya daga ciki ko kuma ku da yawa daga cikinku ne za su hau irin wannan kujerin na karantarwa da irin wannan malamin namu ke yi to babu abin da ya kamata sai an mai da himma an zare damke domin ganin cewa Allah subhanahu wata'ala ya muna muwafaka Allah subhanahu wata'ala ya sakanta muku da alhairi kuma ya sanya ma wannan a wato lajina da alhairi akan wannan aiki ɗin da ta kuma Allah ya saka ma shi wannan malamin namu da alhairi akan wannan gwagwarmaya da yake a wurare daban-daban a kuma shi ƙara sanya mu rayuwarsa albarka shi sanya mu rayukanmu albarka domin babu wani abu da za ka yi a rayuwa ta duniya wanda ya fi na shara ilmi na addinin musulunci ya zama da cewa ya tabbata a cikin zukatan al'umma wa aula ma buniya bihin nuna wa rabiba fi ajrihi rahibun isalu alkhairi ila qulubi auladil mu'minina liyarsaha fiha da rikala yake faɗar haka wannan shi ya kamata to ballantana ga manya na al'umma duk lokacin da alkhairi yawa su shi zai sanya ya zama da cewa mun samu muwafaka a cikin الأم محمد سبحانه وتعالى يساقى من العلحين باكيدا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم